A ranar Asabar ɗin da ta gabata ne jami'an tsaro na farin kaya, wato DSS da rundunar 'yan sanda ta ƙasa aka kama wasu jami'an kungiyoyin matasa ta ƙasa a otal ɗin Agura da ke Abuja inda ake gudanar da zaben sabbin shugabannin kungiya. Hakan da ya faru ne bayan shugaban kungiyar mai barin gado Harry Wabuze ya shigar na zargin cewa wasu daga cikin matasan na kokarin tada zaune tsaye a taron nasu na Abuja. Ko da yake a yunkurin hana matasan ci gaba da gudanar da zabukan nasu bai cimma nasara ba. Halima Tanko Yaro, sakatariyar kungiyar matasa a shiyar Arewa maso yamma, ta ce a zaben da aka gudanar mai inganci ne. ne illa wasu ɗaiɗaikun matasa da ke son kawo cikas ga harkar matasa. Shin san duk lokacin da aka yi zaɓe duk wanda ya faɗi zaɓe ba ya yarda cewa ya faɗi zaɓe. Ko ya dai sai ya ɗan dawa. kungiyoyi da suke wakiltar matasa dai a Najeriya ɗari da hudu ne. To alhamdulillah a cikin ɗari da hudu muna da ƙungiyoyi guda sittin da wani abu. wanda suka wakilce su sannan kuma jihohi guda ashirin da biyu ne suka zo a cikin jihohi guda talatin da bakwai a haka dai mun fi wan third na abin da ake bukata koya matasa a birnin kano ke kallon wannan al'amari wani matashi da ya nemi a sakaye sunansa ya ce magana ta gaskiya ba a yi zaɓe ba domin an zo an yi shirin za a yi zaɓe kuma da an fitar da invitation na a zo a zauna a yi zaɓen nan akwai ɓangararruka da dama wayanda kowa yake cewa shi ne jagoran matasa na najeriya gaba ɗaya guda ukun sun yadda a zo a zauna a yi abin da ake kira unity convention shine zai ba wa kungiyar alkibla ta shugabanci ga comrade abdulmajid babangida sa'ad wani jigo a kungiyoyin matasa a jihar kano ya yi tur da wannan zaɓe a tsarin kundin mulki na majalisar matasa na ƙasa dole ne duk zaɓuɓɓukan da za a yi a samu wakilci daga ministry na matasa ma'aikatar matasa da ci gaban matasa ba a samu hakan ba kuma aka je aka gudanar da abubuwan a hotel wanda duk abin da za a gudanar na gwamnati bai kamata a bari ba wasu tsirararru a ƙasa ba a bincike ta ina suka samu kuɗin da suka wuraren zama a hotel ba da kuɗaɗen wasu a sunan matasan Najeriya kwatsam muka samu labari wasu rukunin matasa sun je sun gudanar da zaɓuɓɓuka haramtattun wakilai sun fito ba tare da tasan ƙasar nan ba. Shugaban kwamitin zaben John Nwankama ya bayyana Ikenga Ugochinyere a matsayin sabon zababben kungiyar matasa ta ƙasa. Ya ƙara da cewa Ugochinyere ya samu ƙuri'u 209 daga cikin ƙuri'u 273 na delegate da aka tantance a ranar Alhamis ɗin da ta gabata. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.